وارضا وجنبنا الاخطاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم من الشرين وكم الشجاع فوتا ذي القعده hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai ya dace da ashirin da hudu ga watan hudu miliyariya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na ibini taimiyya anguwan duna cikin garin zariya jihar ta kaduna muna roƙon allah ta'ala ya kama mana lafiya da zaman lafiya ci gaba da karatunmu na tafsir suratu ali imran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 ودت من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون

وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤمن يهديه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون na daga cikin makirkin yahudawa da nasara da wanda zai yi ji hanya irin ta kullum so suke su sake imanin su raba mu da addinin mulkin su bai dame mu ba bai mulkin mu bai dane su ba dukiyan mu bai dane su ba babban abin da ya dane su addinin mu da imanin mu domin suka raba mu da shi suka raba mu da Shi ne Allah yake an samar da mu فتاودت طائفة من أهل الكتاب حقيقة وفي جماعة من أهل الكتاب suna nan suna aiki tukun ba dare ba rana da tsalo mabambanta amma da shigan kurkuku menene kun amsu lauyo dilluna ku ba ta ku da su samu dama su fadda ku bari imanin ku kama ba ku da tauhidin kuma da ku mu shirikai yan mutu fa Allah uku ko ku zai mutan Allah ne sunan fito da tsaro iri-iri don su sake imanin musulmi ga mazashi da ake Allah ya ce kare musu na ba ku da na sama a kansu sai in ba bawan Allah na gaskiya ba kamar yadda aka gaya masu jiris ne in mun mace ba bi sai salaka a sun kawai don haka wa ma nuna illa an ba su da wata dama ko fawa ko iko na sufar da bayi na mukulasina da ma mukulasina sai dai su tsama tsanta kansu da kansu domin mai ido bai daidai da makaho wanda yake kan gaskiya ba shi daidai da wanda yake kan fata kuma ya amma suna aikata abin da yake cutar da su ba tare da sun sani ba ko a jikin kuma ba sa jin suna mugun aiki aya ta gaba ta saba'in kenan sai ta ce ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llahi wa an antum tashhadun ya ahlul kitab haba waɗanda aka bai littafi aka ba ku annabi aka karantar da ku ilimi ya waje ba ku bambanta da jahilai wahayi ba bakon abu ba ne a ɗabi'in rayuwa a littafin ku an karantar da ku zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun san shi kun san sukokinsa kamar yadda Allah ya ba mu bayani ya amikuna hu kama ya na abna'ahum yanda suka san ‘ya'yan cikinsu aka suka san annabi manzan ƙarfin zamani kako gaji rikici mai rikici da ɗimuwa mai ɗimuwa sau nawa kaga ya kama ɗan wani na ce na shi yana da wahala saboda sanayya tsakanin ɗa da iyayensa ba ne shanu ne ba to lima na bi ayatin Allah ina ku dalilin da kuke kaji ce ma'ayoyin Allah na ku da na annabi Muhammad sallallahu alaihi domin a ku littafi an ambace shi an ambace sifofinsa ya zo kun shaida dukkan bayanan da aka yi muku shi ne amma kun ƙin imani kun ga kafin ku kafirce da saƙon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun so mu kafircewa da abin da ko kuka yi imani da shi manzon ku ya zo da shi ba ku yi aiki da shi ba to me yasa wa an antum tashhadun kuma kun abin nan kuke shaida cewa daga Allah ne Kuka kafin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo, Yahudawan Madina suna gwaba ma cewa idan annabin ƙarke ya zo za mu yi imani da shi kuma za mu yaƙe ku ne na saba a ku. to suna zaton zai fito daga yahudawan ne walamma ja'ahum ma masu kafa bi lokacin da wanda suka sani tabbas zai zo kuma ya zo suka gane shi ne saboda ba cikinsu ba sai suka ce, ba ka yi imani ba ba su tasharin kuma sun sani ba wai abu ko suke shaida kamar sai hubin ziyazin akwai abin da ya kamanta ma abdulmutsali wanda ya yi nasara a kan abokan gaba shi kirista ne a lokacin suka je masa murna cikin abubuwan da ya gaya masa yana cewa idan wuli da hama. غلام له علامة كانت له الزعامة ولكم الرئاسة إلى يوم القيامة mun gani a littafinmu ana cewa in aka haifi yaron da za a haifa a maka ina za a ga alaman annanci a kafaɗarsa kanar lahu alama kuma Allah zai shugabantar da shi ga jama'ansa sannan jama'ansa in suka je shi ne za su zama jagororin duniya a tashin kiyama saboda haka ya kama masu ya masu kyauta-kyauta da bai ma wani da ya zo mashi nuna ba shi kuma wannan da ya gane kakan annabi ne da abin da ya ba a waga. sai ya ninka mishi biyu kaga suna masu shaida a haka yasa Allah yake mamakin me yasa to suke cewa. bayan sun kula ci gaba da cewa ya ahlal kitabi lima talbisuna al-haqqa bilba, wa al أرى أهل الكتاب إن يا أهل الكتاب أرى أهل الكتاب كي أهل الكتاب يفهموا لما تلبسون الحق بالباطل ina دليل kuke cutar da wata kasumonar haƙa wa an tun alamuna kuma kun san gaskiyar gaskiya ce amma kuka hada ta da ƙarya na'am ai da shi an da Yi kuma kuma ko alal fitra duk wanda ya zo duniya ɗan adam an halice shi akan sunna akan tauhidi sai dai in an samu mugun uba da uwa da dangi sai su ɓoye gaskiya su aza shi a kan tafiya a abawahu ya hauwi dane auyi majifa ne akwai auyi nasara ne auyi majifa ne iya rashin sa'an iyaye sai su mai da shi ba yahudai wasu mai da shi ba nasari wasu mai da shi ba maguji to a ɗabi'a na ɗan adam wahadaina hunna jidayin Allah ya nuna masa hanyar gaskiya kuma ya nuna masa tafiya inna hadaina sabila imma shakira wa imma kafura in ka bar ɗan adam fi fitratihi zai iya gane daidai saboda Allah ya yi kwakwalwar ɗan adam saɓanin na jaki ko kowane irin dabba yana da husnul idrak a iya mayyazewa Allah ya ba shi wannan baiwa to saboda kada mutane su da gaskiya sai a ɗauko ƙarya a haɗa ta da gaskiya a abata saboda fitima ta ɗan adam in ka zo da ɓarna tsaban ta tsirara zai gane ɓarna ne ba zai amsa ba amma in ka ɗauko daidai ka haɗa da ba daidai ba ka sha kuɗa to ba zai iya tantancewa ba sai in yana da ilimi wannan fitima ba za ta iya aiki ba don haka suke amfani da haɗa ƙarya da gaskiya a cakuɗa don a ɓatar da wanda ake so a batar ya ko ɗariƙoƙi ai ikhtilaf ne ake ikhtilaful haqqi bi batil. sai a cikin istighfarin salatin annabi ne hailala ne kaza kaza ne sai kuma a tebur abin da ke ciki na bannaninkin baninki sai a cufa a cuɗa in baka ansa ba sai a ce ba ka san annabi masu gaba da salatin annabi masu gaba da istighfar masu gaba da hailala to da za ka tambaye shi rasulullahi bai istighfari ba rasulullahi bai hailala ba rasulullahi bai yi salati kuma ya koyar ba komin kadarin shi zai ce yayi to ka tambaye shi yaya yi. in ya faɗi to kai nasa haka yake saboda sai ya rade da wannan na manzan Allah na gaskiya sannan zai cusa ra'ayoyi da ɓatarsa ta ƙarya to jahili kuma an haɗa ƙarya da gaskiya ba zai iya tantancewa ba sai ansa da sunan yana bauta ma Allah wahdahu la sharika lahu haka za a yi ta cin shi da yaƙi har ya masa hankalin shi ya zare ko da ka ka mishi sabon madarar gaskiya sai ya ka fahimta sai ya ɗauke ka abokin gaban gaskiyan da shi ya yi da shi wannan yana daga cikin salo na makiya Allah ilbasul haqqi bil batili wa taktumuna al haqa kuma su koye gaskiyar na hakika ba za a zo da ita kurkuru ba kuma yasa kuke haka wa antum ta'lamuna kuma kun san abin da kuke yi ba daidai bane aka sansa shine daidai aya ta saba'in da biyu ta dada fito mana da kaidin ne وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون قالت طائفة من أهل الكتاب wasu jama'a daga cikin ma'abota littafi ko sun yi jama'a ne ya za mu batar da musulmi ya za mu batar da ahalula ilaha illallah saboda haka sai suka yanke ga hanya mafi sauki aminu billazi unzila ala allazina amanu wajhan nahar kuje da sassafe ba an shi musulunci ku zauna a musulunci a matsayinku na musulmi ana kotsi da ku wakfin shamaku da yamma sai ku biya madda ku ce haka ma addinin yake ashe duk bugi ne ashe duk karya ne ashe duk kaza ne ashe duk banna ne ashe son zuciya ne menene hikimar yin haka a yaudari musulmin kirki ke ga wasu masu musulunta ana komi da su dama suna da ilimi sun gane sun ban musulunci anya wannan abu gaskiya ne ya shakku kunaka su sa maka shakka kuma shakka a abin da yake ya shafi tauhidi ka ci, kaga sun yi nasara to wannan salo me yasa suke suka ce la'allahum yarji'una ko musulmin kirki sa ya zuga ka dawo kafirci wannan salon ya zama tsohon yayi yanzu an fito da sabon salo iri-iri yahudawa suna karanta addini Ka karantar da addini kuma su yi tarbiyyar wasu marasa addini domin su zo fiya masu addini shi ne sabon salon yanzu shi ne a sa maka shakka ko a nassin alkur'ani a ɗauko wannan a haɗa da wannan sannan a fassara shi da san zuciya A makasudi a da musulmi wanda bai san a inda yake yi ba a wani lokaci sukan ɗauki salo su masu ilimi ne mai zurfi intellectual saboda haka sai su shiga cikin ayoyi da hadisai sai su ce wannan ayar ta kaza ya saba masu don haka ba gaskiya ba ne ta wannan ɓangaren kenan wani lokaci sukan fito da haɗin gwiwan addini ɗan intertext nan saboda haka da ba yahude da nasara da musulmi za a tafi ɗaya islam sanda na je eko 1994 to 1995 ina eko na ga abin mamaki a gidan da aka sauke ni akwai wani bawan Allah samfan zuwa na mun yi salloli da shi a asubahi ana sallah da shi ranar Lahadi da sati sai na ga ya sa rigan fasto na dube shi na sake duban shi na jiye kuri shi ne akwai wani malin ibrahim idan shi yana haɗe da namu shi ma ya zo matambana da na je kan farko sai na ce mutumin nan mai ɗan jiki wanda muke sallah da shi ni na gan shi ko kama ne da rigan coci Ai, mun shi ya ce shi ne ai su waɗannan kuma imaninsu kenan wai inda duk ta faɗi sha ne islam a ah, can wata rana da jajjare sai na ji irinsu sun ƙasala su fika suna wa'azi a ja ayoyi a ja bible kuma kowanne ana yaban shi addinin Allah ne to kaga su kuma sukan fito da wannan domin ai inna dina inda Allahi al’islam kamar ya fage gairun islam a dina falai wani min wa huwa fil akhirati min al-khasirin baka cewa da musulunci da christianity duk daya ne sannan ka tsira da imani a je coci kai hawan kwaya a zo masallaci kai rukuku kai sajada ai ba zai yiwu ba ai ko rigan fasto ka sa kasar rigan fasto ne mai muhtasar ya ce kafirci ne wa shaddin zanna janjamin nan in sa ka san sa sawa yake ce kayan sha sannan akwai salon da aka fito da shi shi ne kwamniyatul fikra wai 'yancin ɗan adam a abin da ya shafi tunanin ilimi suna nan da sunan musulunci amma suna aiki ba dare ba rana yancin tunani mutum sai ya nishaɗu ya ce maka ba Allah kuma sai ka san shi kamar shekara goma ko ishirin a musulmi mene dalili ya ta kama kawai dole ne a yi amfani da hankali ko ya karyata wani sashi al-ma'alumu duk da ruwaki abinda mutan shi a addini ka ciki sai ce saboda kaza saboda kaza to su ma irin su suna nan suna yakan musulmi ba dare ba rana saboda haka آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم لعلهم يرجعون وسنا دفن ضروري وجيوا جيوا daga ciki akwai waɗannan waɗanda suke kiransu ƙwa'aniyuna walhafin shaitaniyuna laisu bi ƙwa'aniyin aya ta saba'in da uku ta shiga ba tana cewa wala tu'minu illa liman ittaba'a dinakum qul inna hudal innal huda hudallah ayyuta ahadin mithla ma utitum aw yu'ajukum bihi inda rabbikum qul innal fadla بيد الله يؤتيه yasha. يشاء والله واسع عليم to ita kuma wannan tana karantar da mu shari'a ba gadon gidan wani ne ba mai eh, ba gadon gidan wani kayan Allah ne wadda haka kuma kaya in ya zama na Allah ne yana raba ma wanda ya so yawa ba kayan gidanmu ba ne ba kayan gidanku ba ne malam na ka ce mu muka gaji sarauta iri ƙara. kaji wani yana shi ne ya gaji sarkin roko ya ce wani ajin arziki ne a addini sun gani wani kuma shi sarkin busa ne kuma ya ta na ido yana kwambo to shi shirya kayan Allah ne ba wani nema wani tutiya a kai kuma wanda ba ka zato sai Allah ya bashi ayi da aya take nuna mana ke Ana cewa wala tu'minu kada ku yadda da kowa illa man ittaba'a adinakum sai wanda ya bi addinin na kashi ya yasu suke majuna wasiya domin in ka amince mun za ka gaya mun sirrinka in dai da aminci tsakani da Allah ba za ka ɓoye min wani abu na ba ce to ku amince ma musulmi ba su ji addininku ba su gaya masu sirrinku su za su kafa maku kusa inci tara a kwakwalwanku domin za su gane abinda kuke ɓata ne ga gaskiyan tare da ku kun watsi da shi ne wala tu'minu illa liman a dinakum Allah ya ce ba su Inna innal huda Allah shari'a duk wanda ya ce yana kan shari'a ƙarya ne in ba shari'ar Allah ba ce ayyuta ahadin mislama ukitu daga ce in kuka gaya masa kun ga an ba bare irin abin da ko aka ba ku na ilimi kenan saboda haka a nan kun yi daidai wasu su kuma gashi ana masu wa'ayi sai su zama ku sun haka naku da nasu to ku yadda. aw yuhajukum inda rabbikum ko kuma in kuka sake kuka gaya musu to shikenan kun ba da makasa sai su kafa maku hujja gaba ga ubangiji domin ayoyin da Allah ya sauka ba su da saɓani da juna sashin suna gasgata sashi ne tun daga littafi na farko har zuwa ga alkur'ani in dai ba canzawa aka yi ba to kun in kuka bari kuka aminta kuka sani to za su kafa hujja a kanku da abin da kuka yi imani da shi daga nan su rusa ku alaƙi a duk kyale su ita shirya ba kayan gidansu ba ne kul innal fadla biyadillah rahama fadla shari'a nawa ne na Allah ne yana hannun Allah ne utihi man yasha kuma Allah na ba wanda ya tsore eh, sai kaga wani baban shi shine sarkin arna shi kuma sai ya zama shugaban musulunci ya kariya dubi dai abdullahi bin salul bin ubayy bin salul yana da da abdullahi mai cikakken imani na gaskiya wanda ke ما متعنا إلا المدينة ليخرجن الأعز منها الأغل. munafukai ke wallahi in muka koma madina to waɗanda su manyan ƙasa za su fitar da walakantattu kaskantattu daga madina sai ya fada kunnen ɗan shi ana zuwa ya je ya tara hanyar madina baban shi ya zo ce wallahi yau manyan ƙasa za su fitar da walakantattu ko zakattu kaskantattu wallahi ba za ka shiga ba ƙwari kuwa la ta ji da ƙauman yi uminuna billahi wal yawmil akhir wa nuna man hada Allah wa rasula ba a aba'ahum wannan shine sha'u na kukan mumini in kana son babanka so irin na addini kuma yana kafici fiye da addinin ko masu addini ba ka zama mumini ba tukuna da tsawon Ke aiki na baya an kada an fidda mai kaya a cikin ruwa Allah shi kiyaye sai da annabi ke kyale shi ya ce to a azu ya fitar da azalci <laughs> Allah akbar wallahu wasi'un alim Allah mai yalwan abin da duk zai bada ne kuma yana da cikakken masaniya ga ahalin da ya cancanta ya ba Allahu zulfadil al'azim amma mun ce ita Hama, falala imani shari'a bayan Allah ne ba na gidan wani ba to Allah na keɓe ga wanda ya so da rahamarsa Allah ka haɗa mu da ita tabbas Allah ma'abokin falala ce mai girma yuhdimu ta'ala an hasadil yahudi Allah yana ba da labarin hassadan yahudawa da mu'minina ga mu'minai wa baghihim iyahum al da da kullum abinda da suke so su fadda musulmi khabara anna wabala zalika Allah yake gaya mana mummunan sakamakon wannan aiki na ma ya hudu ala anfusihim zai kwanta limbas ya auka masu aka kansu zai auka wahun la yashurun annahum munkaru bihi amma ba su ji ko a jikin jikinsu sanda suke yi cewa makamfin nan makicin nan da kutun gwilan nan su yake koma sannan Allah ta'ala ya ce mun kiran alaiki, yana mai musa abin da suke aikatawa يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون أي تعلمون صدقها وتتحققون حقها me yasa kun san gaskiyar abin da ake gaya muku kun haƙiƙance da cancantar maganan nan daga Allah ne amma kuke yin imani da shi ya ahlal kitabu lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun aba ahlal kitab taktumuna ma fi kutubikum min sifati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kuke koyin abin da ya zo cikin littattafanku na kamannu da sukokin manzan Allah sallallahu Alaihi ba. Wa an tum na zalika wata ta haƙaƙonahu bayan kun san shi ɗin ne kuna sakankancewa tabbaci ne, ya yi maku daidai, mayaudara, maha'inta, وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون هذه مكيدة لا ولكم ما جئتم أرادوها وأن دغنزر سكنتي كما سكا أيكتا ما منفنسوا liyalbasu ala du'afa minan nasi amra dinihi dan su rikirkita ma masu raunin ilimi masu raunin kwakwalwa da tunani da hangen nesa su sa su cikin shubuha da rikici game da aƙidarsu da addinin daga ake cewa in ba kana da al'ilmin rasir to kaka karanta littafin bakaki kada ka karanta littafin masu sa shakka gare ka saboda za su iya tasiri ko dai na kusa ko na nisa game da fahimtar kada addini su raunana masa imani in ba su fashe ba وهو أنهم ish eh. menene wa huwa annahum su waɗannan mutane masu wannan tabi'a ishtawarau bainahum wato sun tattauna sun yi shawara a tsakanin an ya samu imana awwalan na zo su musulunta a farkon al'amari wa yi tsalluma al-musulmi na salatar subi a yi asuba da su a komi fa'iza ja a ashirin nahar in aka zo magaruba ko isha'i irtaddu ila dinihim sai ce su koma addininsu shi ya kulil jahalatu minan nasi saboda jahilai daga cikin al'umma wanda ba su fahimci addini ba su ce inna ma maddahum ila dinihim ba abin da ya sa suka yi rinke suka koma addininsu illa ne uhun ala naqisatin a ce abin da suka gani na tawayan aƙidar musulunci wa aibin fi dinin musulmina da aibin da suka gano a addinin musulmi wale haɗa ƙalu mu yanke ƙuna kaji shi yasa suka ce ko musulmin sa dawo su bi mu ibn abbas yana cewa qala ta'ifatin min ahli al-kitab me suke fadi idza laqitum ashab muhammadin awwalan nahari fa amin da sassafe duk wanda ya gamu da sahabi to ya anshi musulunci yi imani Allahu akbar وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم أما إذا أنا تفادى فقوما فجاء الدين لعلهم يقولون قول ما سروني أفهمت نمسلمتي في الحاجة هؤلاء أهل الكتاب فلن ننفسنا للتافي وهم أعلم من ناس في مئلمي tun da kaga sun bari sun gaba alkhairi a ruya an katada irin wannan zance an ruwaito daga katada a kawo da huwa latin wata zaharu tsamakon kada ku aminta haku bayyana sirrinku illa alifin ba a sai ga wanda ya bi addininku ba ta zaharu ma bi aidikun ilal musulmi na aku bayyana ma abinda Allah ya ba ku ga musulmi fa yi uminu bihi su da sun ji na gaskiyan za su yarda su imani da shi wa ya hatajju bihi alaikum su kafa maku hujja a littafin kuma an ce kaza ya ba ku yi kaga sun sai ma kansu bala'i sai Allah ta'ala ya ce kul innal huda hudallah wallazi yahdi qulubal mu'minina ila atammil imani Allah shi ke shiryar da zukatan masu musulmi zuwa ga mafi cikan imani bima yanziluhu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da ayoyin da wahayin da yake saukarwa ga bawansa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-ayatil ayoyi bayyananu waddala'ilul qati'at da dalilai yanke wanda ba su ɗaukan tawili wal hijajil wadihat da hujjoji balo balo Ba in katamtum ayyuhal yahud ka yahudawa ko kun boye gaskiya ma bi aidikum min sifati muhammadin nabiyil ummi na sifofin muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin da ya karantar da duniya duk duniya ba malamin da ya dora masa dan ba fi kutubikum kuka boye abin da ke littattafanku kuka cancanza allati naqaltumuha anil ambiya il aqdamina wanda kuka samo daga annaba wanda suka gabata to musulunci ya fallasa kuma sai ya bayyana abin da ya ga abin da kuke takama da shi a cikin alƙur'ani qawluhu ay yuta ahadin misla ma utitum aw yuhajukum inda rabbikum wannan dangon na nufin ya kulo na la ta samu ma indakum kada ku bayyana abin da ke wajen ku min al-ilmi lil muslimina abin da ke wajen ku na ilimi ka ku bayyanar da shi ga musulmi wa ya minkum ku koya wajen ku wa yusawunakum fihi yazan kun yi kunnin doki a abin da kuke da shi na ilimi wa yamtazuna bihi alaikum kuma su ma ci karfin ku akan abin da kuka sani da shiddatil imani bihi saboda su in suka gane na gaskiya ne to za su yi imanin ne na gaskiya ba yahudanci e ba walawala kai tsaye ne au yi hajjukun bihi inda Allah ko kuma su hujja da shi a kanku gaba ga Allah zuhu hujjatan alaikum bima fi aibikun wato su riƙe abin da kuka sanar da su ya zan hujja a kanku da abin da ke hannunku na littafi ba ta taqumu bihi wa tatarakkabu hujjatu fi dunya wal daga nan dalilin su ya tsaya kam sai wangwami jaki saboda haka hujja ya zan tsaya bayan ɗaya shine ta al-hujjatu hujja ya zan tsaya bayan ɗaya kamar kashin awaki a kanku fi dunya wal a duniya ana ɗan yin direct fuka da ku a lahira kuma ku daɗa shaida cewa ga abin da kuka yi na tsula tsiya قال ta'ala تعالى قل إن الفضل بيد الله himan ya sha. wannan bangaren sai al'umurin ha ta hata tasirifi al'amura gaba ɗaya yana ƙarƙashin tasarrufin Allah ta yadda ya tsoyayi wa huwal murfi almaniya shi ke bayarwa ya hana يمن على من يشاء بالإيمان والعلم وتوفى Allah kan bari da ya so ya bashi imani da ilimi kuma aka kwanci ni da a can shi maka wani ya kadar maka ba kasan jelar makumi ya yi nesa da kasa to wake yin wannan bacewa allahu jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala ƙulhin ah, alfadar ayiwa wa ya zillu mai ya sha Allah shi ke ɓadda wanda ya so ya ɓadda shi kamar yadda ya ɓadda ku wa yi'uni ba sahu wa basiratahu ya hana shi ganin gaskiya kuma ya doke masa basira sai a bashi da gululin ido kawai amma bai iya ganin gaskiya ya fahimta gaskiya kuma ta dode kai ta mamaki wani ne fake yin kaza wani ne fa yace kaza in ka dubi zantuttukan wasu daga cikin tsufaye sai kai mamaki wai ya wannan yake barin kaza na ga wani bidiyo wani matashi da suke ji da shi yana cewa wai shi in ya je haji ba wai ya je ya safa da marwa ba ne yawo a dutse a ya je ne shaƙi kanshin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna safa wal marwata min sha'a'ir Allah فمن هج البيت أو اتمر فلا جناح عليه أن يتوف بهما a shi wai wai yawo a dutse ne wannan min sha'airullah wasu ayoyi sun nuna girmama ayoyin Allah zalika wa man yu'azzim sha'airullah fa innaha min taqwal qulub zalika wa man yu'azzim sha'airullah fa huwa khairullah lahu hai to kaje in kaga mutum kaman ya san abin da yake yi sai faɗi irin wannan to maganan kenan da ake yi anan. sai ka ina ilimin shi ina hankalin shi ina tunanin shi ina basarun ina basira yake faɗin irin wannan kuma yana gaya ma duniya domin wanda da ya yi postin a social media duniya yake gaya ma ba inda ba za a ji ba a duniya sai dai in a ji ba a san yaran da kake magana harshen ba Allah ka kare muka tsare mana imani wa yahtimu ala qalbihi wa sam'i sai Allah ya dotse zuciyarsa ba ta fahimta komai jinsa ya zan kawai hayaniya yake ji wa ja'alu ala basarihi gishawa sai a sa murfi a rufe kallon idansa a sa yana wala hulhujjatu wal hikima Allah shi ke da hujja a duk abin da yi. kuma yake da hikima ga duk abin da ya hukunta jalla jalaluhu wallahu wasi'un alim ya su bi rahmatihi man yasha' wallahu dhul fadl al wannan gaba yayi ikhtasakum ayyuhal mu'minun mu'minai ku yi farin ciki ku yi godiya ku yi shukur ga Allah ku yi sujada ya ce bance ku da babban abu min na falala Ma la yuhaddu wa la yusab halalan da Allah ya yi masu imani bai da iyaka la yi had lahu hudud wala yusufu kuma baka iya sifanta shi a hakikanin shi bima shamafa bihi nabiyakum da abinda Allah ya annabin annabinku Muhammad sallallahu alaihi ala sajirul anbiya ya fifita shi akan manzanni gaba daya ta annabawa eh waja akhiyan sadiqan man taqaddama shine karshen sako ko a tafiya da hasala da tafiya yawa ma kama ba wani abu ba ne don Allah ya kai shi ne ya kuma da wani mai hikima yake sha alam dafa annal urwana tuhkabu akhiran wa awwalu maqhu'in min al-katib unwan eh, sai kai wasiƙa shaji uku sai ka lullube ka sa ta a jakan ambulan sannan ka daɗe ka rufe sannan ka juya bayan haka gata sai ka rubuta adres me aka rubuta a karfe adres in ka tura ta ta gidan waya da shi wanda ya ɗauka ma'aikacin gidan waya mai zai so ma karantawa a jere shi ko abin da ke ciki ba zai karanta ba don ba ta saba ce daga nan sai ya aika da ita gari ko ƙasar da ake so a tura kuma an je masu da shi gidan waya adres ɗin za su so karantawa shi ne kuma ƙarfiyar rubutawa sannan su ɗauka a kai akwatin mai shi in kuma wanda za a kai mashi gida ne ya biya akwai masu wannan sana'an ka hau babun ko keke sun san kowane layi da lungu da lambobin da aka sa su je su kwankwasa gida ka fito su baka ka ba su ladansu kai kuma da ka an sa me za ka so makamantawa alam tara anna al-unwana tuktabu akhiran wa مقموء من min al-kashfi الله haka Allah ya manzansa sallallahu alaihi wa sallam shine cikamakin annabawa kuma shine mafificin su zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al-azim ko kuma musulmi ko gode Allah ya shiryar da ku ta hannun manzansa Muhammad sallallahu alaihi wa li ahmad sharai ya shiryar da ku ga wani shari'a wanda ya fi kowane shari'a zama ma ba an gode Allah an gode wannan shi ne a tattaice ma'anin aya kamar yadda mai umdatin tafsir ya gabata a sheik ahmad Shafi wanda yake talshisi ne na tafsirin ƙwa'anil azim